المأمون طاعته الذي بدأ بالله في الوضوء يا غير من سمى الأرضون طاعته mutumin ayyukan rukuni kuna ko? to a burkin alburda bai kawo wannan ba amma ya kawo sharhin alburda da suna bajuri bajuri bajuri ko? wata nan ita ne bajuri ita sun alburda ko? to bayanin wannan baitin idan ka bashi amsan baitin albarda sai a bashi wuri yi ma a bashi wurin wannan baitin su kadai ya faɗa shi kuma shi kuma bai kawo a tsarin sauran magabata a bashi wuri ya ce khasiyatu ba لمن خاف أن يلمه القلقان على جناية فأيضا wannan baiti kada kiyaye idan mutum kaddara ta faɗa mishi ya yi wani laifi sarkin gari ya sa a kamo shi ana kiyaye ko kuma masu ƙani ko gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ko ciyaman mutum ya nabi kuma sannan lallai in yi shiga hannu abin ba zai kyau ba sai ya rubuta wannan baitin amma a burin rakumi a burin rakumi abubuwan razumi in ya rubuta baitin kurin ya rubuta baitin shi kadai ba daga yi bismillah sai salatu sai baitin kurin abubuwan razumi ba za kuma a fiye da laya ba abubuwan kurin da baitin kurin sai a ɗau huda da wani abu kuran kuɗa da zani in aka huda sai a zira da zai sai rashi a wuya sai ta da suna shafan jikin shi sannan sai za riga in za su gire su nan yanzu ta wuta ne sai za yanzu da kike shafan jikin shi sannan riga su zai rufi wani wannan wanda ma da duk da su manyan gari da don ya je ana zai kyaye da abin da za a yi shi ko da yana da ko ba a musu kage ne ba ma yayi wani amma da ɗan da ya je zai tozarta zai kunyata to sai ya kwanje wannan bai dai na kuma shi ke nan kuma ba wani mahaɗi ba wani mahaɗi da na gurin burin rakuni amma idan mutum kuma ya zama ta tsakanin da wani mutum ba a cikin masu mulki ba ne ba a cikin masu mulki ba ne kuma cikin attajirai da ko cikin abokanka ko cikin jama'a gari ko kai da matanka ko kai da matanka ko a cikin jama'a gari ko attajirai sai da wanzo ko wani na fushi da kai ko wani ta bata mishi rai da gangar ko baka sani ba yana tsananin fushi da kai shi kuma sai da samu fatan zaki na rubuta wannan baitin a ciki shi ma sai ka rasa a wuyanka sai ka je wajen wannan mutumin ka zauna kada ka fara shi magana da za ku da zauna kada ka fara shi magana to shi da zai zai magana Allah da shi ka ga ni ce zai magana da kai kuma da lokacin wannan abin da take fada mun buɗa wuce kenan amma mata ganin ya zama rata amma wani ka ga aiki ya zama rata ne shi misali ba mai da matan shi fiye da shiga yadda zai a samu gudun rakuni a gudun ya fata zaki ya rusa bayan nan da ba gashi ba wajen gashin wanda ba gashin amma shi kura na ɗaya ba komai kura na ɗaya ba komai na ba da ɗaya ba komai yana gwada ya ta yi mutuwa yana shafar da shi ke na masu mulki ne fatar rakuni in na masu sun tara dangane da goma ko wasu da matar shi ba san zaki ba shi wurin ke ba wannan abin da ta sa birnin albarda shi ne baki da biyu ce wa man huwan ayin kubra da mota garin wa man huwan neman gurma da mota nimi da wanda yake so ne da faɗi a kan allah shi yi dukkan shari da ke rubuta wannan baitin da waɗannan ayoyin sai ya laya in ya laya allah zai shi yi dukkan shari ba abin da zai same shi da jari insha Allah zai rubuta wa man huwan ayatul kubra lil mutadin wa man huwan nimrul udma lil mutadin tare da inniya ahaqu Allah rabbul alamin wa kana alimatu ruma annahu ma fil nar halidina fiha wa zalika sai tsaya ya kan nan kawai ya gajiya ba sai baiki na uku shi ma wanda yake da Allah ya rauta miki kayan sawa bai da riguna da yawa sosai saboda bai da kuɗi sosai riguna sun karanci yana wannan kawo shi tufafi mai yawa ko a ke kan wannan lafi da mai zai tufafi to shi ke nan sai ya rubuta wannan baitin da wannan ayoyin in ya rubuta wurin zai shafa a huskar shi ne da hannayen da jikin shi iyakan shi kenan in ya shafa to nan da nan Allah ya kawo shi riguna tufafi sai mamaki sha Allah bai za su da shi ne saraita min haramin lailan ila haramin kama sanar badar fi dajin minar zulani tare da yatulu rubar mutsaharatan yatulu alaihi mu'ayati yi wa yi zakihu wala ne mulki ta amurka na da samun sun kamar da hidanin mutum sai kuma wanda yake zo ya warke daga ciwon idon da ya dame shi mai tsanani da zafi wanda yake kai warke daga ciwon ido yawa zai yi rubuta wannan baitocin alamacin su ma ga iyali ne tare da tashin karfe da hausa a cikin kwan makera kwan makera da hausa kwan makera kirgirgi zai samu kwamun kera an san shi ko? an san kwamun kera? wadda masu tsirin guda din nan guda guji wadda su ne ko? wadda wadda ta shi kamar ba mutu kuma ba shi kafa jiwar sun san shi sana'ar da yau da ban gwashi sai da ruba a cikin ruwa ko a cikin tawada ko a cikin ruwa da dai ma ko ko ruwa ruwa da shi za ka yi rubutu da shi za ka yi rubutu da shi za ka yi rubutu baya samun da bai sai kuma ya kuma ga dama kuro ci a kwarin da sai bayan sallar isha'i ko bayan sallar da bai ko bayan sallar isha'i ne rubuta in ya rubuta sai wasu wakil shi da shi shi ke abin da ya rubuta shi ne wa qaddamat ka jami'ul anbiya biha wa rusula ta qadima mahadun ala hadani tare da laisa ala la'ani harajun wa ala la'arju harajun wa ala marid haraj kuma ila Allah wa rasulahu فإذا ليس إلى عذاب أليم wani wani su Allah ya kiyaye mishi iyalin shi in shi ya fita ya je tafiya ne ya je kasuwanci ne ko ya je wajen yanki ne ko ya je neman karatu ne ya yi tafiya da ya fita ko ba zai tafiya zai fita ibadar da ba daya ina so Allah ya kiyaye mishi iyalin shi ya zama ko ba abin da zai zama da sharri da wahala da yunwa da bakin ciki ya zama Allah ya kiyaye su ba kanka da 'ya'yanka to kamun ka tafi tafiya sai ka tsakanin da wannan baitin وأنت تعرف وأنت تعرف وأنت تعترف طبعا بواجبهم في موقد كنت فيه كارب الألم ترجع والله يقول دابة من ماء فمنهم من يمشي على بدنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعين يعلم الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المتقين من قول الإسلام كان جاء بعدها وأمره يا مسجد يمكن haka Allah zai kiyaye maka iyalinka matanka da ƴaƴanka da ƴan uwanka da duk wanda suka farka da duk za ka ji komai yawan kwanaki komai yawan watanni Allah zai kiyaye ka dukkan shi ba abin da zai same ka don ba ka nan ko da ma kana hadin a cikin dan gurin ba da Allah ne sa mu wani tausayi kulawa da su sai wanda kuma yake samu dukiya Allah ya buɗa mishi sai ya karanta wannan baitin ko wata rana kafa uku wanda ke zo Allah ya buɗa mishi hanyoyin arziki da da samu suna bulbulowa daban-daban in dan kasuwa ne ya samun ciniki ko da yaushe zaman da ya fi gudanewa amma da sana'a mai wannan buɗa su samu hanyoyin jari da zai sa samun damar jurawa da wasu ana buɗa mishi kullum gudun sai kana da wannan baitin خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المبرد الألم تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ورجال من الأول بالبر الأقال ولا تكن رجال يا كنا wanda kuke so ya maganin kanmu Allah ya ce ya yi kanmu masu kanmu Allah ya ce masu tsaki masu tsaki Allah ya ce su boka su bokaye wanda Allah ya ce ya yi shi shi ma ga abin da zai rubuta ya amfani da shi maganin kanmu kenan sai ya rubuta ya sha zai fara wajen lahadi ya kare ran asabar in ya ga Allah zai ce ya shi kanmu masu kanmu da tsarin matsari da gwamnatin bokaye insha Allah abinda zai rubuta ya sha kullum shi ne kai ma ta kozo bi wasilin ayyan mutu ta tirin minar koyo ne wasirrin ayyan mutu ta tani tare da alamu sai ma zuzu bi sihir in Allah ta yabdilu in Allah la ilaha illa huwa al-qadir wa yaqullahu al-haqa bi kalimatihi wa rabbana wa rabbana mujrimun sai zaki na gaba wanda ya so Allah ya sa ya rayu a mumini ya fita a mumini ya tashi a mumini yana bukatar Allah ya sa ya rida a rayuwar shi to ga abin da zai rubuta ya sha in ya rubuta ya sha Allah zai zai rayu da imani ya mutu da imani kuma ya tashi da imani abin da zai rubuta shi ne فخذت كل طهار غير مجترك وجبت كل مكان غير مزدهن تاردا كتب أوجمت آياته ثم قبل لملة حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن إنه منه نذير مبين وبشير يمكن أن يكون النبي Wani guda sha Allah ta tafi rayu da imanin shi zai mutu da imani shi mutu tashi da imani ya tashi gyarsa wani babban kuri ne da mai nasuwa mai lura mai hankali wanda ke mutu da arabar da imani shi sai ba ni na gaba wanda ke sa Allah ya sabuwar riga babba sai mutu wannan baitin da wannan ayan sai za ya sa hannun dama ya kan jiya na kawai kamar da zai musa yin ayan ya sa hannun dama shi ne wa jallan kidaru ma ulita min rusbin wa azza idraku ma utita min ni'ami tare da wa ila ya ardu ya ardu bil ima aki wa ya sama qul ili wa jidal ma qul lamru wa sal al sudi wa ila budan lil qawmi zalimin ya kanna wanda kuma ke da gida ko mota ko ɗaki ko shago yake so ya taba yi akan Allah ya kiyaye sharar barayi kar barayi su shiga ciki in kuma wa hakan za a san barayi su ya ya shiga ciki to kai ya fita ya zama so da yau sai an dan sai an gane shi me san haka sai dai wani tana da kyau sai sauki kuma ga masu sabbin gida ko mutum ya tashi ko mutum ya yi shago to da aka samu wata kasuwa ya yi shago amma kuma sada a rufe a hankali to a tsarwata irin wannan dafaɗin domin neman kariya wani da Allah ya ce shan bara ita ta shiga kuma ta kama an samu wani farare da take shi man da shi ya shiga ya to da Allah ta kai ta zan dan shi ya ce za a rubuta mishi ko da kan shi rubuta in ya rubuta ya laya sai bin a shawar ina kan binnewa sai tsaya mashi shawar daidai kofar shawar sai tsaya na in ya tsaya daidai wajen sai karanta bushira lana ma'ashara ni islami inna lana minna li ina ya ce rukunan gairan mun adini tare da قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرة يأمرون قالت مرضعة مشركين نملة قلت أخبرني أدين قبر شابر kawai ko kasan da ake ɗauko wani kuma shagon kasa kamar jami'i ne zai layar ce sa a wani waje ko da cikin shagon sai da jirgin ta koma shagon sai karanta za ta zuciya shi don wani shagon barayi ba shi gaba don an ka an samu wani kwaro wani misali shiri ko ya shiga zai bari da shagon Allah ya tona shi Allah ya hana shi fita zai na amfani sosai na da mana ba su a hajjin kudu da mana ilimi ne sanarwa ne warfara na Allah kuma dole nan na yi mana ne sai an zo wajen mutu guna mun mutu ce da wasu kafin na yi ne mana sai ba su shi a hane na kuma jirgi muna sake da dan hana saboda sun gida ne ku amfana suna mai yanzu ku sun ku amfana da wasu ku da ba ku wani amshin rika ne ku ba na da ke yankin kuma kai wa ku ɗan wani wani amshin rika ne ku ba lallai wani yana muhimmanci da zai ba kan ta kuma suna wata kuma shagon ko kofar gida ne ko sabon gida ne ko kofar ɗaki ne sabon ɗaki ne wannan da hana ya ɗakin gaba don ɗakin naka ya tsufa a yanzu ko gidan naka ya tsufa ko sabon naka ya tsufa duk da hana bai ba yadda zai kai kan ta ko tsama bakwai kan mata kafa ɗaya da ya layar sa a ɗaki inda hana haɗawa haɗa a jinda in ba hali ɗan ya ɗakin zai lanta kafa bakwai
za ku je gidan malam
sai wanda yake so kuma a rayuwar shi Allah ya kiyaye shi sharrin kunamai da macizai idan mutu har ya mutu kunama Allah ba zai ba ta iko tarbe shi ba maganin macizai ba Allah ba zai ba dama ko irin su tare shi ba wanda ya fi haka sai rubuta wannan bayan da wani aya ya sha kuma ya rubuta ya sha ba jikin shi rubuta ya laya in yi haɗa ukun nan tsanar da shi shi duk dabba an yi dabba ne ana wani banta ma ta fitar da shi ba ila shi nan shi na wutara a tukunu bali ida abuna obi ifatihi ta abuna i akbaho ana ba a cikin an da lati bukala ina daga nan yi ina nan na gobe ne sai Allah to dan shi gobe ne ya kuma sai bai kan za shi ne zuwa mhm ke ba shi shashin amboje amboje kenan an kammala da ita idan kuma fasaran alburda mhm ke kuma fasaran alburda البلد أن تقول القائل في إدرائه وإيراده صلى الله عليه وسلم mutum bai zo na wajen shi wajen yin da wajen mutum سعيا وفوق متون العين كالرسم جنان محمد wato da haka ce akwai manyan mutane a gari su za ka cimma sai aka cin su jarar wani sai aka ce maka gari akwai dan majalis akwai tafana da guna baya zama a gida sai zafi ke dawowa to da zarar an tuna masa lahadi ya dawo aka ce mata hannun ya bai gidai suna kai shi koke-koken su amma abu ba haka dan majalisa ko ce a man sun baya zama a matsalar da ta zama ta gida to wannan kwanakin yana dawowa na cin mutane suna layi a gidan shi ko ana kawo damuwar shi an kai kyau da ciyama an kai kyau da dan majalisa an kai kyau da minista an kai har suna taimaka mutane ranar ya dawo gida za a ana zuwa neman gudunmuwa ana zuwa neman tallafi ana zuwa neman taimako ko a yana abin da ya dame shi haka yanzu gaba kasa yake in ya koma garin ku haka nan kowane basara ke yake ainihin kujerar shi in dai har an san yana da kudin sosai kuma yana taimakawa to zaran ya dawo zai zama su ana yawan zuwa wajen shi ana layi ana neman gudunmuwa ana kowa ga wani a shagirai a rage wajen masu kudi ko da malamai ne aka buɗa ma wani ta hanyar zamu yake zamu ga in ya an yana kyauta da ana yawan zuwa wajen shi bukatun to shi ne da alburta ya ce lallai in abu ya dame ka ka je wajen san uwanka musulmi mo wani shi ka wadata ka kai musu kuka da ke maka maka da dai wannan magana ne kyau in dai zai maka mutum ma gori ba to amma ka sani duk wanda yake a bayan ƙasa da wanda aka yi da suka wuce da na yanzu da na gaban za su zo duk wani ne kyautata ma al'umma duk wanda take hannu yake ba da kuɗi rafa rafa yake ba da rojoji bayan da rojoji da zubo da ilmai iya ilmai ga kuɗi ga mukami ga ilmai to ba wani wanda yake bayan da su dare ba gori ba ruwa ka faɗa ba zuwa ka faɗa ba cewa je ka dawo kana faɗi ba cewa je ka dawo ba cewa a'a ba cewa ba shi ba cewa ba shi kan je kazo ba jiya kazo ranar kazo ko yanzu kazo ba wannan magana da duk duniya ba ne wannan mai nakasa wanda ya kowa kyauta kuma kuma shi ne ake ayari ba magana gari gari ba ba magana gida gida wajen wajen nan kula ba ba magana wani wani anguwa anguwa wajen ciyaman ba ba magana wani lokacin wajen gwamna ba ba magana siyarci wajen shugaban kasa ba shi wannan duka da ƙauyukun duniya da biranen duniya da jihohin duniya duk da na ke ba shi kuma ko da yake a ce lokacin aikin hajji a ji lokacin kuma na kowane sun zuwa an ke kowane kuma kowa ke da san da kai kuma kowa ne zai kwamu ko da shi zuwa ake yi in ka kuma kasar kaga ka samu dish ka zo a gidanka ko kalla wajen abokanka sai a kan maka kawai sunna tashar godiya ɓarayin madina yadda kullum a shugabar ziyara ba dare ba rana ba yankewa kuma kowa zai mu tsaya abu abu da ya dame shi kuma za a farashi da neman ciyayewa ne za a kiyaye shi in ta ka faɗa ba na النبي الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رسول الله ما هو ذلك نيني واني من وجهك ما نيني وانت واني ما هو رسول الله بنجر الله أو ذلك الله يسير لنا ko da mun laifi mun zo wajen ka muka istighfari muka zo ga mana istighfari kama kamar istighfari Allah zai mana gafara to ya kula muka damuwa kaza ya dame ni tashi farko ya kula na ba ka amana kaina na ba ka amana addini na na ba ka amana iyayena na ba ka amana addinin su na ba ka amana matana na ba ka amana addinin matana na ba ka amana ƴaƴana na ba ka amana addinin ƴaƴana in malami ne na ba ka amana almadirina na ba ka amana addinin almadirina sai za su lafi abu wani abu ya da ne da kuma shi ne abu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza misali ya kuma talauci ya da ne abun ya abun ya tsara a rasu a taimaka yana jinta hijabi kake a yayi maka da zama wali da zama taki duk ko ce ne kake yi na dai mulki ne sarauta ne haka kowa shi zuwa ba wani mutum daya wanda yake a cikin mutane ba ta ganin su yawan kuka koke-koke da tsararraki kuma daga duniya da baya yake zuwa ayari ayari wasu je a ƙasa wasu je kan raƙuma wasu je kan motoci wasu kan jirgin ruwa wasu kan jiragen sama daga kawo wani mata da shi ta biya mishi shi ma yake akwai abin da zai faɗa akwai abin da yake so sana na suna zan bukatu wata ta haka manyan ma haka yanzu ya hayar manyan mamar akuna ta haka ku ya hayar ya fiyayyen manyan mamar akuna ya fiyayyen wanda ya hayar man ya fiyayyen wanda al'akuna masu neman gudunmuwa masu neman tallafi jamma masa haka ko suke nufin zuwa farfajiyarki ya fiyayyen duwan wanda masu neman tallafi masu neman gudunmuwa masu neman taimako masu neman ɗauki suke yawan zuwa gidan shi ya ce ya duro wanda masu neman da wuce zuwa gidan shi ya wanda ya kan kurori wane su ya wanda ya ciyamoni wane su ya wanda ya gwamnoni da gwamnan kasar a ya wanda ya karafuna da waziran su ya wanda ya kashibai da akadirai wanda duk ake zuwa wasu na gudunmawa to jama'an da ke zuwa wani ya tuna wannan mutum wane shi wane shi wane shi a kan zuwa madina ana kai kuka don da ma masu zuwan da kuma ko sako daga nan kuma ya ba za a je madina ko tsawon a inda ka sako gungun manzan Allah ba a kai da ziyarar mu da ka yi amma a suna to Allah kan zalar kakka mutane sai man addu'a akwai wasu sako kuma gurin sun sun bin kenan akwai kuma kan sako akwai lokacin kuma su tana gida ne da su tura talaki talaki ya rubuta abu kaza ya dame talaki ko ake turawa talaki da yabo talaki da yabo ya rubuta abu kaza kaza ya dame ina san kaza su ga su ma su ma su ma da duk da ai kenan jama'a da mun da muke kuka mu ma dai ina mun tura sabo bala mun ba ta ke ke ma na zalama to ya ya ya tuwanda masu neman taimako suke zuwa gidan shi ya haira manyan maman aku na sa hata ko ya kiyayyen tuwon da masu neman taimako suke zuwa gidan shi ne farfajiyar ta hata ko wasu in zan je mutum je sa aya a kafa a kafa tafiyar kasa irin da za wasu ba moto ba wani ma bai da kawan ma mutum da ba mota ba jirgi ko keke na ba shi yana da cikin ƙasa irin cikin da yana da wa'insu kuma wa fauka mutunin ayyukin rusuli wasu kuma